sannan mu dawo kan zaɓe da duk gobe za mu shiga zaɓe insha Allah wato abin da ya kamata duka mu gane ga baki da da mu da kiristoci shine babu ba wata ƙasa da ta kai najeriya duk inda kake inda ke ɗan najeriya ne ka da wata ƙasa da ta kai najeriya sai dai ka ki Allah kaka akwai wanda ke cewa shi ba ɗan Najeriya ba ne ba sai dai ka ki Allah yana fadar haka ne saboda yana cikin garin su yana cikin dangin da za a kai shi bayansa inda ba kowa ko bai jin yaran kowa saboda haka mu gane cewa ba mu da wata ƙasa wadda ta kai wannan ƙasar abinda ya kamata kowa ya sa a zuciyarsa ke abin da ya sa ka ga malamai sun kai goro sun kai mari har suka ayyana cewa a zaɓi wani an jaraba shi an gani ba a ce ɗari bisa ɗari wannan mutumin mu a ƙida mu dama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ɗari bisa ɗari shi yasa ko da sahabbai ƙudurinmu abinda zuciyarmu take gaya mana a zuciyar zuciyarmu abinda muka yi ƙuduri da shi su dukkan su adalai ne amma ba ma asumi a cikinsu za ka iya samun inda suka yi daidai za ka iya samun inda suka yi kuskure so annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ɗari bisa ɗari amma bayan shi kowa abin da ake dubawa aunawa ake menene ya fi yawa a cikin halayensa alkhairinsa ne ya fi yawa ko sharrinsa ne ya fi yawa akwai waɗanda an jaraba rawarsu an gani sun taka rawa an gani musamman waɗannan 'yan takarar guda biyu a yau waɗanda kuma dukkaninsu musulmai ne kuma abun mamaki dukkaninsu daga arewa abun mamaki dukkaninsu fulani sai ɗaya yana jin kullanci ɗaya kuma hausa ta mamaye shi baya jin kullanci dukkaninsu ba wanda ba a jaraba shi aka gani ba kai ka tambayi zuciyarka tsakaninka da Allah sai ka auna su lokacin da kaje za ka yi zaɓe in dai Allah ta'ala ya faɗi mana a cikin littafinsa shi da kansa ya faɗa a cikin littafinsa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi babu wanda magana an ce in ka furta ta mala'iku sun rubuta to din babu aula aiki kenan idan ka aikata mala'iku sun rubuta kuma ku bambance tsakanin abin da za ka yi kai cutar ta koma a kanka kai kadai da kuma abin da za ka yi cutar ta shafi kowa da kowa saboda haka kowa lokacin da ya shiga inda zai jefa ƙuri'a ya tuna Allah sannan kuma ya halarto waɗannan waɗanda yake ƙoƙarin ya zaɓa din wanne ne a cikinsu daidai gwargwado ya fi kamantawa a kan ɗan'uwansa amma zai zama kuskure babba idan mutum ya makantar da idansa saboda wani dan abu da ake bashi ya zaɓi abin da jiya ya jaraba ya ga bai kyau yanzu kuma ya sake yi saboda ɗan abin da za a bashi to kuna ganin fitinar da muka fada a ciki wallahi wallahi ba ku bani lamunin rantsuwa ba akwai wa'azin ƙasa da muka je a 2011 a nan guri ba abin da malamai ba su faɗa ba a lokacin a lokacin zaɓen na farko ba abin da ka samu wa ka saurara ba amma a ƙarshe wasu manya-manyan mutane irin waɗancan 'yan siyasa na marasa addini wanda ke waɗanda ke zagin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ruwa suka yi tsaki alhamdulillah a wancan lokacin da shi baya ciki ya yi tawaye to amma ko waɗansu waɗanda suka yi ruwa suka yi tsakiya arewa suka ce sai wannan mutumin a ƙarshe da ya zo kowa ya ga fitinar da muka fara a ciki wallahi an wuto lokacin da irin wannan zaman ba ma iya sallar azuba ya kai ga da yawa a cikin gida suke daular borno tun da muna yankin borno ta shekara shekara dubu da wani abu da musulunci ba Wallaha iya bincike na da yanzu ina rubutu ne akan wannan daular daular ga gargamar nan da malaman da suka abin nan a iya bincike na ne ban samu inda aka ce juma'a ta wuce ba ba a daular borno cikin wannan shekarun dubu sai a lokacin mulkin jonathan wannan kuma shine magana da mala abubakar gumi ya faɗa tun shekara kusan ashirin ko talatin yanzu ke har yau ake ta maimaita ta saboda haka waɗannan irin misalan suna nan da yawa suna nan da yawa wanda za ka buga misali kun ga illar da ta same ni kuma babban matsalar shine ko da musulmai ne suka tsaya guda biyu muka ce ka duba mai dama dama ko da wanda ba musulmai ba ka duba mai dama dama yanzu tsakanin mataimakin wannan da mataimakin wannan in ka gwara shugabannin tsakanin wannan ɗan takarar da wannan ɗan takarar sai ka sake dawowa a ƙasa ka gwara kuma wannan mataimakin da wannan mataimakin dukkanin su suna kaga dukkanin su kiristoci ne amma idan ka duba akwai wanda yake fari-fari akwai wanda yake kuma baki wuri wannan mutumin abin da zai baka mamaki shi mataimakin wannan bai rike gwamna ba amma ya yi minista ya yi kwamishina a lagos na shari'a an ga irin abin da shi kuma wannan ya rike mai ya rike gwamna an ga abin da ya yi ma ana cewa 'yan arewa amma an ga abin da ya yi ma musulmi wani irin tunani ne mutanen musu suke da shi wani irin tunani ne mutanen suke da shi saboda haka magana guda ɗaya ce ta rage in ka zaɓi abin da yake shine mafi daidai a tunaninka da kuma abin da ya bayyana a gare ka na zahiri sai ka ban Allah aikinsa domin Allah ya fi ka sanin abin da yake shine kai idan wani abu ya biyo bayan wannan duk wanda zai shigo kamata a ce ya sa wai sa asala ka zauna zauna zauna zauna mun kusa rufewa insha Allah duk wanda ya je ya zaɓa ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah mu Allah ya sani kamar wannan ƙungiyar da social media ake ta zagi ko da yake alhamdulillah dai an samu wafaka har da su yan ɗariƙun to su waɗancan da suka haɗa kai da kiristocin da ba su san abin da suke yi ba duk ba abin da zai faru a najeriya ba zai tsaya a kanwa ba a kan wanda ya zaɓi buhari in ma an ji saɓanin abin da kuke so an zaɓi wancan ɗin allah kiyaye duk fitinar da za ta zo duk fitinar da za ta zo ba kai kaɗai za ta shafa ba saboda haka wannan dai shi ne kira zuwa gare mu magana ta ƙarshe saboda haka kuma ko kiristoci abinda zai baka mamaki shine kiristan arewacin najeriya wallahi abinda ake gaya masu a coci za ka yi mamaki ka san mu ne muke magana da lasifika. saboda babu munafunci a cikin al'amarin musulmi amma su sai an kashe lasifika. abin da zai baka mamaki shine kiristocin suna gani a jarida suna gani a zahiri aikin da ake suna ji a kafafen watsa labarai suna gani da fitinan nan ta zo da musulmi da wanda ba musulmi ba ba wanda abin bai shafa amma abin mamaki duk da wannan abin da suke gani suka kuma ji kuma tarihi ya rubuta a haka fasto zai sa mutum gaba ya gaya masa karya shi ke sai ya hau kai ya zauna sai ya biro da takarda ya rubuta a cikin social media akwai rubuto idan kuka gani kamar irin wannan bana lokacin da aka yi aka shiga zambiza tutar masu wancan jihadin aka aka ɗauko ta sai aka je aso aka nuna mu shugaba buhari kwamandan sojojin shi ne ya rike ɓangare ɗaya buhari kuma ya rike ɓangare ɗaya ana nuna masa shi ne sai aka ci da hoton shi kwamandan sojojin sai aka sa hoton eh, shi kwamandan waɗancan mutane sai ake rubutu ake ta yaɗawa a social media wannan hoton cewa ga shi yadda zai islamization din Najeriya wallahi abun mamaki akwai wani kirista har masters gare shi shi da kansa yake yaɗa wannan a cikin wasu to za ka yi mamaki idan mutum har ya yi karatun digiri yayi yi amma yana da irin wannan dakusasshiyar basirar da kwakwalwar da ta kasa kwakwalwar maki to wannan duk irin matsalar da muke fama da ita ke kowanne ya faɗi manifesto kansa ku duba abin da wannan mutum yake faɗa zai sai da kaza zai sai da kaza zai sai da kaza zai sai da kaza zai kira turawa su sa hannun jari wani hannun jari wani hannun jari da ya bi noma muna roƙon Allah ta Allah ya gafarta saboda haka kiristoci ya kamata akwai masu hankali yanzu kaga afwan yanzu kaga ba a taɓa samun malami neman ya zama ko da mataimakin gwamna ban tsammani ba a ce shahararren malami wanda duniya ta san cewa malami ne a najeriya a ce ya zama gwamna ko mataimakin gwamna ballantana mataimakin shugaban kasa ba ta samu ba ta da sama amma abin mamaki a wannan tafiyar ka duba wannan mutumin da yake vice president na yanzu profesa ne ba profesa ne a ilimin mai constitution a law sannan kuma fasto ne mai zaman kansa wanda duniya ta san shi amma abin mamaki kiristoci ba sa san sa sai kaɗan waɗanda suke da hankali da basira to shi yasa ko da jesus ɗin ma ya ce abin da ya gaya masu ke to see they cannot see to hear they cannot hear no can they understand su gani ba za su iya gani ba su ji gaskiya su ɗauke ta ba za su iya ba ya ce sannan kuma tunanin ma ba su da shi sun mun bukumun umuyun muna roƙon Allah ka buɗe zukatansu su fahimci cewa Najeriya nan guda ɗaya ce ajandar mu ita ce Allah ya gyara mana ƙasar nan saboda me saboda ɗaɗin da suke tasowa su yadda ake haihuwa wannan ita ce ajandar mu kuma wannan ita ce fatan mu kamar yadda muka yi addu'a a ƙazu a kan mimbari ba Muhammadu ya addu'a Allah ta'ala duk abin da yake mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi duk abin da yake sabanin haka kuma muna roƙon Allah ya kiyaye mana shi dukkan wanda yake niyyarsa mai kyau ce Allah shi ya san abin da ke cikin zukatan kowane ɗan takara duk wanda zuciyarsa da tunaninsa al'ummarsa ne da yankin da ya fito da ƙasarsa to Allah ka taimake shi duk ko wanda yake niyyarsa sabanin haka ne to Allah ka kwala shi da ƙasa jika da bai ko sai Allah ka kwana shi da ka subhanaka allahumma wa bihamdika la